ويقول النبي إذا فلما توفاه الله سبحانه وتعالى وتزوج الصديقة أشادنا الصديقة وتزوج الصديقة بنت بنت بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يأوي لتزكية كافر لتزكية عائشة بنت وقيل لثلاث أجل وقع يولى بشكر حكم وبنى بهذه المدينة ومن يحتاج إلى مدينة أول فرقتين من الإسلام الأولى فرقة المدينة متأثر بالصاحب كان أما التشابه بين السيد من المسلمين نظامه عمل وانه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب حتى سورة haka kan wannan zama murra daga nan za su yi ya tsakanin na aisha da su daga shakin irin murra shi kuma sai ya so da suke kan murra to a kan dai zama sun zama ke àkọ́kọ́ يعني بالامور الكثيره منه محمد بنت حميدين بين ام كلثوم لتكون حديثه بنت خالد لنفسنا وخلينا ما تقول أقول كيلا في حكم ما تتبع الأخبار عبد الله عبد الله فنان أسماء الله تلك حديث بنت خالدة تلك ما بين ما تدرنا أو hijira bayan shekara biyu ana komawa kuma ya tsare ita a shekara farko a watan shawwa dan haka tana shekara ta da ya shekara sura ka ya fara da wata shekara kafin hijira a alaƙulhan dai na na ya ce to za a yi da alkunya da da ɗan uwar da asma'u shi ne wato a lafiya da dubai Allah ya kare da da aka yi da hali da ba ta ba da karya da iya ila an kuma za a ba ta ba ana tana da sunaye was married سيدنا بكر تلميذه او تسلم له او زيد اولاد وخير له اخيه حتى تقول سيدنا سيدنا بكر يا في الله عبد الله وإذا تجدى ما دولت في أورثة شيء تقول في جديد إلى أمرها شيء تقول أنا لأمرها وبلد تقول ثم تجدى أولادها tana zuwa ta gaya sai na abubakar ana kare da a gare shi sai na abubakar to da ma kafin nan ya'yan manya gani sai suna sana'a a cikin kuma yawan ɗayan ko dai a wurin da suna gari kamar da a wurin da na fasu ma da sai na abin da Allah ya kare da a gare su ko ko da hanci a cikin larabawa ya ce ya kama kansa da gidan wani musamman suka lura da cewa irin wannan gidan gini ne wanda ya ne albarka to akwai wani hamshafi hatta yi ko babbar birni a cikin bayan maka ne halin suna da biya a wani yankin da yau da wanda sunansa muka yi suna a وتنسيني كلام wanda yana yi da shi to ba zai yi da amfana da yana da tsari mai ibn mukhri ibn hayy to sai ta kowa yaran sai ya mutu sai shi ai mukhri ibn hayy sai ya yi maza suka zauna da family na sai na abakar kan cewa in yarinya ta taso suna so a haɗa su aure تكلم الأردن تعارف تكاين هي أردن العرب والأردن أنكر كون التنمية هذا الهجرة حتى يدون أن تشكر التنمية أتي والتنمية هو الله أخيرا كان أخيرا بايرا إن أبو بكر نظام نظام sai ya tashi ya shiga har gidan mutum juna a yan gidan abu ɗan gidan abu na abu ne aka ce ne abu na sai gidan na wani da su kira sai kawai sai ya shiga sai ce wannan batun da kuka yi na cewa kuna nema wa kanku a aisha har yau yana nan ka ji da shi ko yara ayyukan da wani wani ko abuwa ko wani da abuwa ko da shi wato shi da addinin zariyawa shi ne ke zo kuma aiki guda shi domin jari a ɗauki kenan yanzu da zama da yana cewa sai sai a je a ce da manzon Allah an bayi to amma bai tare da sabbin bayan ya yi hijira zuwa to na na yi Allah ya yi ta a yi ta da kanta ta rawaito abubuwa da yawa dangane da abin da shafi labaranta na da sun kafin تلك حركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى يقولون lokacin da aka tashi hijira na aisha Allah ya da aka tashi hijira zuwa ga zuwa Madina a matsayin da nawa كما تم عند الأحمر لزيد بن حارثة كأمرا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون كلثوم حافظهما آه، عبد الله بن عبد الحق حتى بعد نفسي بعد تستجد عن الوجود فهنا تجد هي الأمور عن المعزى فإذا نزل من المعزى ما تفعلنا وقلنا باستجعال الخير والله ألا يجري أجري ولا خير قائم فأسلمتني إلينا كون إلى الله وارسلنا فيه من الامم المسيا واصلحنا المتجارة يعني. فلم يدخلوا الا فلم يدخلوا الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه بعض الدكتور الثاني يعني، الا صلى الله عليه وسلم يا رب تقديم تحدي أمنه إلا لم نجد إليه ويستفيد أمنه لكن لو كنت إذا ما الله صلى الله عليه وسلم عليه الحديث والنبي لا يتعافيه إنما كان فراش رسول الله الذي نام عليه آدما حشوه وقال فيه حتى الفجر والمتعفل فكيف أن الله حتى تدعم الأعلم الذين أعلم الله عليه وعلى آله وسلم ومكة من يدخل أسفل الدين

ne da kan su yana kuma kuma ya yi ruwa ya a wajen da abu da ya kuma ya yi ruwa ya a wajen yaro ibn Abdullah يمكن سوى abu ما ashkal علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتقوا أصحابنا على الله في المشكلة على الزكاة كان سرمان عليه فسألنا عائشة تنزيل الزكاة إلا وجدنا عندها من بعيدنا في مدينة الأصحاب رضي الله عنه بين من يمكن أن يكون هناك sun haife ka da yawan sun sun haife ka amma ba su sun sai masa to addini ka za su sai masa to addini ga yadda a wani da ga yadda idan ta rinta sai a sun da shafi da yawan da man gado to da yawan da ake komawa ka ta da da a gaisa ka bai da shafi da cikin muwafa ta imamu malik da mustadar imamu hakim da kuma sunan da jari wanda imamu hakim ya inganta hadisin sannan malamai kuma sun inganta wannan hadisin cewa daga manzo ibn al-ajja wata rana an ce masa an tare da aisha ko ibn al-barahi wata ummul mu'mina aisha ta ce da bangaro قال في والله لا تسأل وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكابر يسألون عن البراء لا شك محمد بن شهاب الزهري أن الإمام هو أصحاب الإمام مالك المسلم نائب راهوية لسنة نائب راهوية يجري سوى لو سمع علمها إلى إلى علم جميع أزواجه جاء أولي إلى أن عائشة شيكا يا أجلي a ɗauki ilimin matan annabi kan wasu kan a ajiye wa ilimin dalilin da sai a ɗauko ilimin da ba ta yi mata na duniya ma la ta da ilimin wa a sha afta to sai ya da ilimin da na yi shayar a fa'in abi raba yake cewa wa kanin aisha afta annasi wa a'lamu annasi wa ahsanu annasi ra'ayin bil haqq aisha ta kowa cikin a cikin da ta cikin da kyawun ra'ayi ita da ra'ayi ne ra'ayin da ya yi ra'ayi ne cewa a tsarin dole da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ne yawa ne albarka kamar da zai yi yawa a cikin yawa a cikin yawa a sallan da a cikin jirgi na biyu a cikin yawa a cikin yawa a ba a cikin wasu a cikin a ba ilimin abin ba yake cewa kanin aikin da wato الإمام الثاني كما يقول عليه سوى أكثر بداية الأمة على الإسلام معناه تأثير في تفوق كبير إيمانا الأمة الرحيم ذكر ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل ولكن لله مثلا من مرأة أعلم مين رسول الله لا بد أن توجه الدنيا ذكر الله وأن الجاهل وأن الجاهل kare su wanda Allah ya bashi da shi cikin ban taɓa jin labarin wata mata da ta raina حزام المحدثين الحادث ابن حجر الحسنان أن يكرم الرحمة الكلمة البالي من الوحيد وأن ذكر يا رسول أنا الله الشكر أقول أما حدثت أنه شيئا كثيرا جاءت تلك أبوه أيوة من الله صلى الله عليه وسلم وعجبت أنه قريبا منها yake magana ga shekara yi kusan shekara hamsin bayan madarasa ta aksara na zuwa sa'ana kuka suka shirya ɗaukar hadisi a wajensa wani karfi an yi da a kan da a da shi a aka shirya rawaito hoton hujjar da ابن طلحة كمان يتكبر أسلم من الجهد الإسلام حتى من دعيم مريم جمع الدنيا خبرا أسلم دم كثير الإمام أحمد في مباحث الصحابة تاجر بن الله مثل سوى ما رأيت أحدا أخطأ من عائشة قد تقول المسلمين هي مكان أبو بكر بن عبد الرحمن آه، كما يقول أبي شيخ يرويه في كتاب الأدب وكما يقول بعد pagar